Wasu ‘yan bindiga sun hallaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu mutane kimanin 69 a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru a garin zazzaga da ke yankin ƙaramar hukumar Muya ya yi matuƙar jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ci maharan ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin na zazzaga ne a cikin daren wayewar garin laraban nan da ta gabata mutum sittin da tara suka ɗiba muna sun kashe mutum ɗaya sannan sun halbi mutum biyu suna asibiti kawai sun zo ne suka zagaye gari suna ta halbe halbe suka zo duk shagon da ke cikin kasuwa kai hatta shagon aski wallahi sun fasa sun zo da yamkin buhuna sun ciccika sun kwashi kayayyaki da suka gama suka bi gida gida suna kwashe mata da yara rundunar yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari sai dai kwamishinan yan sandan Monday Bala Kuriyas ya ce ba su da tabbacin yawan mutanen da 'yan bindigar suka sace. Sun shiga wajen wuradan uh, su vigilante suka yi mobilize dai a karshe dai da an kashe mutum daya. sannan unconfirmed report da cewa aka doki mutane kama uh, ashirin ko talatin haka to yanzu ba mu riga mun tabbatar ba but we, uh, are have reinforcement to be in that place to see that that area is covered a halin da ake ciki dai mazauna yankin shiroro a jihar Niger sun ce mayakan kungiyar Boko Haram sun fara ƙwace masu yara ‘yan mata da ƙarfin tsiya da sunan wai sun aure su, in ji wasu daga cikin mazauna yankin. Sukan zo har cikin wurin kan zo su tara mutane bayan sun ce sun yi wa'azi sannan su ɗebi mata da suke so ce sun aure da su kama a kurebe sun ɗebi mata wanda sun ce sun aure su sannan akwai wani ƙauye ce ana ce rana su ma sun ɗibi mata da sabon gida duk cewa su sun aure su za zo gaba da gaba su ce kawai ‘yarka mun ɗauke suna wurin mu mun aure ta. to abubuwan haka suke ta faruwa yanzu haka domin kaga yawancin ƴan ƙauyukan nan yanzu nan ba su da sukuni ga noma sun yi amma cire amfanin gonan ya gagara to menene ne kuke gani ya kamata a ce gwamnati ta yi don amma yanzu gaskiya abin da muke kira shine gwamnati tarayya dole ne ta zo da ƙarfi na soja ba ɗan kaɗan ba saboda waɗannan mutane suna da mugayen kan aiki kuma suna da yawan gaske hukumomi a jihar Niger dai sun sha bayyana cewa Mayakan na ƙungiyar ta Boko Haram sun mamaye garuruwa da dama a yankin na Shiruru da kuma Sarkin Fawa, amma kuma sun ce suna ƙoƙari wajen kawar da su daga wannan yanki. Mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.